وأشهد أن المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد بعد في بيان سوى إن أي تهيا كافٍ أصلى في أي مع النبي صلاة صلى الله عليه وسلم سواء تهيا تفرقوا أو تهيا تفرقوا ما لم يسي اعلم أن العلماء اختلفوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الشهر الأخير للصلاة فيما لم يكن خارجين إليه دندن da من manzo الله sallallahu alaihi wasallam salati bayan an tahiyya kafin a فذهب أبو حنيفة ومالك رحمه الله تعالى والجماهير إلى أنها سنة لو تركت صحة الصلاة imam abu hanifa da imam malik da wasu malamai jama'ir suka ce yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati a cikin tahiyya sunna ce in ba a yi ba sallah ta yi wancan sati mun karanta manyan maganganun manyan manyan malaman malikiya wanda suka san inda mazhabin ya sa gaba ko dangane da yin annabi salati suka wajabta wanda hada shafi'i wa ahmadu rahimahullahu ta'ala ila annaha wajibatu الإمام الشافعي الإمام أحمد فقه سيما عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ صلى واجبين لو تركت لم تصح الصلاة إن أتى بريد جنجل صلى بتيبا يا سنو رأي وإنما لم يكتفي سنة إن أمبر إن أمبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيئة صلى تاي أما أمبر سنة إمام إمام الشافعي إلى أحمد فقه سيما النبي صلى الله عليه وسلم سيئة واجبين إن أمبر صلى بتيبا وهو مروي عن عمر بن الخطاب مذهب سيدنا عمر سينا سوى واجب مما يتصلى بخيلا وابن عبد الله رضي الله عنهما وهو قول الشعبي الشعبي كما كتب وقد نسب جماعة الشافعي رحمه الله تعالى الى مخالفة الاجماع ولا يصح قوله wai suka ce wai maganar da shafi in yace wajibi ne in yace wai ya saba ma ijma suka ce a wannan magana ba magana ba ce ba ijma'i bane manyan manyan malamai sun ce abinda imamu shafi ya faɗa din nan shine gaskiya shine daidai فإن مذهب الشعبي كما ذكرنا وقد رواه عن البيهقي في الاستدلال بها خصاصة wai an an an ce kafa hujja da cewa yi ma annabi salatu ce za su bin tahiyya din cewa wajibi ne din wai مهجع akan لدى zai da wahala a samu hujja akan haka kuma wajibi واصحابنا يهتدون ابي مسؤول الانصاري رجل الله عنه المنصور هنا انهم قالوا ليس اي شافعيه الامام عامة كمان جمع لنا رسالة واجبي لامام عامة صلاتي الكتابيات وكتبه كيف نسمى عليك يا رسول الله يا يا جاب يمك صلاتي يا من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيدنا الله صلى الله عليه وسلم قولوا كما نقول ولا هوكا ku faɗa ku ce shawara shawara ake ko umarni aka bayar umarni ne ko wal amru yastadilu wujud ko dan da Allah ce kuma ku ce Allahumma salli ala Muhammadin ila akhiri hal wal amru bi ma'qul yake umarni kuma ya ta ce kai abu sai ya samu ta karuna da kino cewa ba wajibi bane amma in ba haka ba sai umarni ya sauraka wajibi sai in an samu abin da ke nuna cewa wannan umarnin ba a nufi da shi wajibi sai malam yace wa amru bil wujub wa hadha al qadar la yanharu fi istidlal bihi illa idha damma ilayhi al-ayat al-ukhra yace wannan lawaya da muka ce suka ce yamin da Allah ya zama masa salati yace ku ce ko ni ku ce sai ce fadan cewa ku ce din eh, ya waje ba sai ce wannan ba za a iya samun hujja kan waje cikin wajen ba da wannan hadisi saboda cewa yayi ku ce cikin sallah ake nufi kira cikin sallah ba yace wannan amu ne sai ce sai dai in an ɗaukar ruwayar da take kai fa musallin alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina yake wannan riwaya da ta zo karshe yaya za mu yi maka salati in muna cikin sallah فقال سيقولوا كتير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره وهذه الزيادة صحيحة يتولى الزيادة قريب ولا رواية تزول الزيادة رواية صحيحة رواها الإمامان الحافظ أبو حاتم ابن هبان بكثرة بكسر الهاء الجبتي والهاشم أبو عبد الله في سيدنا في صحيحيه في صحيحهما قال الحاكم هي زيادة صحيحة واحتج لها أبو حاتم وأبو عبد الله أيضا في صحيحيهما بما رواياه عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيجا وترواية وكما لك يقول كارك ووجبتي أي من الله ثلاثة أبسين صلى يتيجا إيه؟ manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan musalli manzan Allah ga wannan yana sallah lam yahmadullah bi gudin Allah ba wa lam yumsidu bi gudin Allah ba wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba da manzan Allah salati ba kuskure na yayi daya na biyu ya danne shi Allah madaukakin sarki madaukakin ya danne shi salati annabi sallallahu alaihi wasallam وقال يمن قال الله إذا صلى أهدكم إن أنت زي صلى فليبدأ بحمد ربه يقول يتارى بقول مؤبيه والسماء عليه وهو يقول مؤبيه وليصلي علي يهي الصلاة وليدع ما شاء فأنه هو يركع بالليل صلى الله عليه وسلم وأنه هجوجي بلا بيوت وأكسر في وجه sai ma صلى في صلاة cikin في ko في su sallah sun isa قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم وهذا الحديثان وإن اشتمل على ما لا يجب بالإجماع كالصلاة على الآل والذرية والدعاء فلا يمتنع فلا يمتنع الاحتجاج بهما وإن الأمر للمجموع فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر على الموجود بدليل بقي الباقي على الوجود والله أعلم mun gane ko wannan magana ce ta usuli malaman usuli ya faɗa ya kare abin da yake muka sani in da ma mun sani ba mu sani daga yanzu cewa in kai mu in kai sallah in da kai manzo Allah salati ba a cikin tahiyya dan kuma malamai suka ce sallah ba ta yi ba dan suka ce sallah ta yi to ne za ka yi ka fita cikin sabani ya zamana kai ya zamana babu kankama babu shakka babu komai kai salati to halajira wajen su sai ya ta farko ma wajiba ce sai ya ta farko wajibi ne kai mu annabi salati haka kuma sai ya ta bi mun gane ko daga yanzu sai a fara mu annabi salati kana sai ya ta farko da sai ya ta bi ko har mu kodin da aka samu wajen malikiya don ba duka malikiya ba ne ta haka don shakarar da ba shi karanta ba ba mun faɗa ba wa iya ka an tafi ila kawai kala inna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam lai ta jima'a gida sun fi salati wa'annan tura sun mazhabin malikiya kenan jigo wa'annan ke su ne jigo na mazhabin malikiya su ne kai kada ka saurari masu fadar cewa yi ma annabi salati a cikin sallah ba wajibi ba ne فكل من صلى في وقت من الاوقات كل من يصلى في غير صلى في اكوان وقت ولم ياتي بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته غير تامه صلى كما تتكبا تنبوه جسوس ما لحقا دولا لا تتكبا مغنى المالكي اوجزها بيتم دولا النبا على الاقل تظلموا كيف هنا ثمر ونقل المواق عن ابن المواق القول فيها المواق يا رويت يا أوك مغنى دغا ابن المواق سوى واجبين أيما النبي صلاة أكسو صلى كما أن سوري من يمن يجيبه جيب المذهب المالكية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين معا yace ma annabi salati a cikin sallah cikin tahiya biyu ake tahiya ta farko tahiya ta karshe duk sai da sai ai ma annabi salati sallallahu alaihi wasallam fa in sallati ahaduhuma kafati yace to in yayi daya fa yace to ya wadatar wa yanbaghi an yusalli fihi ma jami'an yace ya kamata kai bin baki daya tahiya ta farko da tahiya ta karshe dama muka ko kai فإلى الحديث فإلى حديث الباب إن شاء الله قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك أن عين بن عبد الله المزمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان يري النداء بالثلاثة في عبد الله بن زيد أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أن كرمه أبي مسعود الأنصاري قال يسمع أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة يتي من ضم الله يا زومنا الحال منا وجن مجلس سعد بن عبادة الأنصاري فقال له بشير بن سعد سيور صحابي بنا من الله صلى الله عليه وسلم يتي أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك الله يا أم أمورين لمك يا رسول الله يا سيد الله صلى الله عليه وسلم fa kaifa nusalli alayka Allah cewa ya yi maka salati to yanzu muna son mu san yaya wace kaifiya zamu zamu yi maka salati ai mun gane ko wannan balarabe wannan sahabi ko balarabe ne balarabe ne ko lokacin da larabci ke larabci ya iya ya kwari zai iya tsarawa zai iya shiryawa kuma da sihirin yana tare da zamanin manzon Allah zamanin mai albarka ga Abubakar ga Umar ga Usman ga duniya duk tana nan lafiya lafiya hmm. addini na nan ya cika babu tawaya babu bid'a babu komai amma sai ki ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mu maka salati ya ya za mu maka salati eh. fa kayfa nusalli alayka ما معنى كيف نصلي يسأل عن الكيفية كيف نصلي عليك إذا لم يتبين لنا أنه سأل عن الكيفية فلنستمع إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هنا فإنه يخبرنا عن عن السؤال قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الله يشوف حتى تمنينا أنه لم يسأل sai muna zaune sai muka ce ma da bai tambayi manzon Allah ba wataƙila manzon Allah ya fushi ne shi ya ɓace ne ya wataƙila sannan manzon Allah ya ce sai muka muka muka muka muka ji muka ji ina ma da bai tambayi manzon Allah ba dan ba sa su su ɓata manzon Allah ko da wasa ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا وجه Allah sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم يقول قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هذه كيفية الأمر ya يعني inda za ka kuma ya nuna kaifiyar salati ke nan ma'ana kaifiyar ta kuke to wannan kaifiya da ta fito daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk al'ummar duniya masu fasaha duniya bayan Allah na kwarai masu iya larabci masu tsare-tsare wallahi su kirkiro siza ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ita ta kama sai duka dubin wannan da ya fito daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba ya tabbatar da ma to sa'an nan da manzon Allah ya nuna musu wanda ba shi salati sai ce wassalamu kama qad alimtu amma sallama yadda suka sani abin da assalamu alaikum ma sa manzo Allah bai ce salati kuma kun yi salati je na fada duk da kuka yi masan larabawa ne su kuma larabawa ne kuma tsantsan larabawa ba a shiga ba a samu abin da shigo guda suka ce kai ka rusalli alaika manzo Allah ce kunu ki fada ku sai sai dai nuna musu kaifiya sannan ce wassalamu كما قد علمت اما سلم اي قلت سلم رسول الله عليه السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابي ولم سلم من وجهي اذا اكيد من ذا الله يسيب تسوه سنات من وجهي تسيق ببا من ذا الله يسيب ساعة تنونا آه، مسودة حرشي دوجه هو ما ينطق عن الهوى إلا إلا هل سيب الله يسيب to kaifiyar da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa an san adadin su in karanta sifatu salati za ka su baki daya in karanta littafin na aka game da salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam za ka san an kawo su duk baki daya waɗanda sanadin su ya inganta su za ka ɗauka kana yi waɗanda sanadin su bai inganta ba waɗannan su wadatar da kai gaba bari mun gane ko to amma fa dan da kuke gani din nan mugun tsoho ne ya jima yana karna in ba kai hankali wallahi da farfararka da ahalinka da gomanka da shekarunka ya fi ka shekaru ya fi ka farfara ya fi ka daɗewa ya fi ka fara cikin karna wallahi tallahi wannan salati ne albarka sai zai ɗauke ta sajja ya zai jefa ko wani ya ce ai ga sai maka kirkiro ai ga malamin ka ya kirkiro ai ga jiwon ya samu ai ga wannan sun suka fi a yi tashin hankali ana tara jijiya ka taba ganin ana tara jijiya akan abin da ya fito daga harkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har abada في كيد كيدي في الشيطان طب شيء سيرانا يسي معناه أمان الله تعالى بقوله تعالى صلوا عليه وسلم تسليما فكيف نلفظ بالصلاة فكيف نلفظ أو نلفظ بالصلاة إلى معنى كيف نلفظ بالصلاة ونلفظ نظامه نعم. ونلفظ نظامه لفظ بينا لفظ مال بينا لفظ هنا لفظ ذنكا لفظ مال منك لفظ انت انت لفظ انت لفظ انت لفظ آه، آه، من الاخير لفظ من بيتو ده حرف منظر الله صلى الله عليه وسلم في نعم. ذات الكبيرة لا تسال الله لا في على في على نعم جوا تسيغا ده ذات اوقا ما انت لا تسال منظر الله في نعمه ولا نكرم ما هكذا amma wanda siyar da su koyi daga harkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mustahili na manzo Allah ya koya maka bai sai ko mu kace sannan Allah ya race kuma ina ta samu wannan mustahili ne wannan tabbas kenan sanadi ke tabbas kenan ka samu salatin annabi amma ba kada ka kaba tsammanin cewa ke dan nan zai ne ga kaddimin zan Allah don ka samu tsira fa tunda shi ya halaka sai to wallahi la aqudanna lahum sirata al-mustaqim yace wallahi zan zo musu gaba zan zo musu baya zan zo musu dama zan zo ba za la tajidu akuma la tajidu akraha ya ke duk fuskar duk jihar yake zai yi jihar wata da nawa ne gaba gaba da baya da dama da hagu ba haka bane sai Allah ya mantar da shi da yake sama da kasa ba yasa Allah ce wa fasfus wa kai inda zaka tsere masa kenan kasa da sama na'am duk inda yake da dabara sai da Allah ya mantar da shi wannan yake zan kai musu gaba yamma kudu arewa to sai Allah bai ba shi iko yake a kasa da sama ba yasa duk sa'an da kai sujada kana kusa da Allah duk sa'an da ka daga ka sama ka kauce ma kai wa'annan jawa ilahi Allah bai ba shi da mai kazo wannan bai sa ka ce kuma da ina za ka tura maka kenan shi ke nan mu ga ne ko amma mun dai dan yana da makuri ka taba jin ana aukar auren kullum fatiha da salatu ibrahimiyya to a mu gani mana ba ta da salati ibrahimiya to wa abin ikisaki ana ganin wani abin ka tausayi ne wallahi wallahi a ce fatiha da salati ibrahimiya in ka faɗa za a yi za a rike ka saboda ba ka faɗi abin da ake ciki ka zama kirki ko ɗan in kana so ku gwada unguwan ko ka ce fatiha da kuma قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن الحسن قال سميت بن ابي ليلى قال لقيه كعب بن حجرة فقال اسم كعب لا حجرة يا حبيب حبيبي وقال سيدي الا اهدي لك هدية نبات السوداء من نبات السوداء من درجة من جرمة ما في طبعا دي في عندنا في في خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي إيه ترى من الله يأتي منا فقال يوم فصيل قد عرفنا كيف نسلم عليك تبدا من سيد يرد زامن ما تسلم السلام عليك يا رسول الله كده لا رضي يا سيدنا بعد فكيف نسلم عليك kabu dan ujra din nan sahabi ne babban malami ne ma wata kaifiya za mu mata wata kaifiya ba mu ma salati da isa kada kuma ga Allah ce ko ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد sai fara karanta wannan sai a cikin sallah sallah ka tayi ka salati dai kake tsoro salati kai fa a cikin tahiyya mai sai ka sallah ta maka wannan matsala ce fili ne amma ke ɗansu zai tsora ka kan abu yana gani ya san abin da yayi ya baka kana ta biya ka da jijiya kana ganin wani abin kirki kake yi wallahi sallah da ya san abin kirki ne da ba zai sa kai wannan abin قال حدثنا زهير بن حرب وابو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة ومسعر عن الحكم بهذا الإسناد مثله وليس في حديث مثل وليس في حديث مسعر على أهد لك هدية قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وعن مسعر وعن مالك بن مجول كلهم عن الحكم بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وبارك على محمد ولم يكن اللهم اللهم بارك على محمد وفي رواية وبارك بالعبد دعاء الفتح فقط قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرو قال حدثنا روحي وعبد الله بن نافع وهول السند قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا روح عن مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرو بن سليم قال اخبرني ابو هريره السائب انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال يا اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته وذريتها كما باركت على آل إبراهيم وإنك حماد مجيد قال حدثنا يا بن أيوب وقتيبة وابن حجر وابن زهر قال حدثنا إسماعيل وهو جعفر عن الآلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة يقول من الله تدين بين الصلاة فيع الله زي ما تقول in kai kai daya sai Allah ya maka guda goma wata ina riba ke nan kuka to shin ya halatta a yi ma'anar annabi salati sai ce dan an ce wa ali muhammadin da sai ku ci tuwa ne da alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na ka ce ali muhammadin tuwa ake nufi tuwa ake nufi to dangane da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wansa fi ala ali wa ala fil an jafar wa ala aris al nan ala wansa fi matarsa wansa fi al'ummar eh? ta baki daya na'am eh wannan ne yake yan kawo da gaskiya abin da suka fara سوى من aka ce suwa ne ne الله manzon Allah sallallahu alaihi wa قالوا أنه يجب الصلاة على الآل وليس بشرع واختلف العلماء ما لم يكن تعرفون علمي في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقواله سواني آلا يمن الله صلى الله عليه وسلم أظهرها وهو اختيار الأظهر وغيره من المحققين أنه جميع الأمة الأزهري من من من لم يلقى يأتي الأزهري وغيره من المحققين وإذا من من لم يلقى جميع الأمة جميع أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة يجلس آلا ينسى والثاني magana ta biyu bani hashim da bani mustamin ina bani hashim da bani almustamin والثالث مجمع تأثير أهل بيته صلى الله عليه وسلم وزعوا بيته والله أعلم مجمع نقول لا أفكر نفر قصة الأمة أمة الإجابة دون ذلك بالكلمة سلمة يميكي تركبنت من زعل الله صلى الله عليه وسلم ينعك سحالة يسا ومجمع تأثير أنا نفر بنو هاشم بنو مصلي مجمع تأثير أنا نفر ذريتي أهل بيته duk haka su kama gani ba su ga hujja ga dalili ga dalili ba sai duk sa'an nan karanta wannan sai ga mutum yana jin ina ma a dauki magana ta farko din babu tafsiri wa ta'amiri wa ta'amiri to dangane da salatin annabi waɗannan sallama da manzon Allah ya amfani da su in ka ɗauke su ka tsara kai ma ka kawo kirkiro naka ya yi daidai da su daidai da su to ne ne yasa zan kirkiro tawa koga ko za ka kirkiro nasa talati in ma ya zamana ga da manzo Allah ya kawo ta wadatar sati to ba a bukatar siga ta ba a bukatar ta ko ko a a kana ganin ga da manzo Allah ya kawo ba ta isa ba ta isa ba sai an kawo ta siga to kaga ai shukuri to a wannan lokaci shi ka ta shi ga manzo Allah ya kake in ba gaban in sigar manzo Allah ta wadatar ta biya bukata ta kika ta fi albarka to dan ne kuma za ka nemo ta sigar ka ce kai ka kirkiro za ka manzo Allah ta bada alhali ga sigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ka kafa abin nan akai ayi fada akai ayi tashin hankali akai a jabi jijiya akai ma ina ne ka ne da wannan sai shi alkawa Allah ya kiyaye ba mu kuma ce sai a za a ce ai duk ban da salatin ibrahim duk salatin da kai yi ba da haka muka faɗa ba kana so kai duk salatin da muke so kai kirkiro wanda muke so kai ne wanda ne ne wata rana an ji a bada labari eh, ba wanda ya hana kai abin da kake abin da aka hana ta farka so dan ne aka ce a na manzon Allah kaɗai shi ne abin da ake hana amma kai naka da kai kana ganin ya wadatar ya isa amma nan manzon Allah kana ganin bai isa ba باب التسميع والتعليم والتعليم باب الكبار فلا سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد والتعليم وقول امين بعد قراءة الفاتحة فلا تفنى يا قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقال اللهم ربنا لك الحمد إني يقول سمع الله لمن حمده يتزور الرسول ما مجد اللهم ربنا لك الحمد وفي رواية اللهم ربنا ولك الحمد وفي رواية ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قامها قال الملائكة كبير في ودة يد آمنسا كذاكي لآمن الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه جاء غافر تامة كنانا اللي حسوك الفا وإلا الزوبة بالوجه حقوك متعيدا قال حدثنا تطوبة من سعيد قال حدثنا يعقوب لأن ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سليم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه وابي سلمه بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فإنه لما وافق تأمينه تأمين الملائكة يجر له ما تقدم من ذنبه قال ابن صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين وفي رواية يمد بها صوته إلى معنى إذا أمن الإمام يقول آمين فأمين إذا الإمام يتي آمين ولا تتي آمين وأنت مؤمن لك to wanne wani wani hali zai dace da na mala'iku nan ne mun kuma ku eh ah. abin da ake nufi in liman zai ce amin ku faɗa tare da faɗan da na man duk ya haɗu ka inna mun gaba daya ba sai kun jira yake amin sai kuma ku ce ba da liman da ma mu su hada baki su faɗa baki قال حدثني حرملة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهبي قال أخبرني مالك عن ابن شهاب قال أخبرني ابن ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك ولم يذكر قول ابن شهاب قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان ابا يونس حدثه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم في الصلاه امين والملائكه في السماء امين توافقت اهداهما الاخرى لكان ما تقدم من ذنبه وقال لك امين cikin sallah mala'iku kuma na kuma suka ce amin aka samu dace a tsakanin amin ɗinka da na mala'iku sai Allah ya gafarta maka da وسبق في حديث ابي موسى في باب التشهد اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا من حديث من كانت تلك إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقالوا آمين قوة الستاء ما يأتي آمين يلا يعني كيرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين دعما يا سنغاتو فدا سنة تنزي كذا دي أحد بلكي أفدا بلكي آية كيف سيلي ما يأتي آمين كيف سيلي ما يأتي آمين كيف سيلي ما يأتي آمين في هذه الاحاديث كتاب التعليم اخذ الفاتحه للامام والمامون والمنفرد وان ينبغي ان يكون تامين ان يكون تعليم المامون مع تعليم الامام لا قبله ولا بعده يسعى في العكسين ake so كذلك لمن amin بعد da لمن su hadu ba da banin liman ko bayan liman ba duk a hadu لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال ولا الضالين تقولوا آمين وأما رواية إذا أمن فأمنوا فمعناها إذا أراد التأمين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أي إذا أردتم الصلاة أليس كذلك؟ وقد قدمنا بيان هذا قريبا في حديث ابي موسى في باب التشهد ويسن للامام والمنفرد الجهر بالتامين in kai kadai ne ma ka karanta fatiha magariba ko isha ko asuba sai ka ce amin don bayyana ta karanta in kuma tare da liman ne liman yake amin da tare da jama'a ba sai daya wa ka kazalim ma'muni ala al-manhaj as hala hadha tafsir madhhabina wa qad istama'at al-umma ala anna al-munfarida yu'minu wa ka kadhalika al-imam wal ma'mum fi salati as-sirriyya wa kadhalika qala al-jumhur fi al-jahriyya wa qala malik rahimahullah ta'ala fi riwayat la yu'minu al-imam fi al-jahriyya wa qala abu hanifa radhiyallahu anhu wal-kufiyyun wa malik fi riwayat لا يجهر بالتعليم وقال الأكثرون يجهر ايه ايه ايه abin da aka ce ka ce idza qala imamu sami Allahu liman hamilahu kai kuma ka ce me ربنا لك الحمد أول لك الحمد أبين هذا فيك بلاتي رسول أما يمكر الجاسين حديث أبي هريرة إن إما مرسي سمع الله من أبي دوسينا صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا المزيرة عن عبد الجناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين ووافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال من قلبه آمين ووافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه باب الإتمام باب الإتمام المأمون والإمام باب اتمام المامون الامام باب الذي بيان مامو يكون الامام من قال لكم مامو ya الامام كذا كريجا سيا كبر سيا sai سيا سيا هذا هو ruku ما sai الاتمام اتمام الامام اتمام المامون الامام قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتادة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حربي وأبو كريب جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهراني قال سمعت أنس بن مالك يقول التي أرويت لك سيدنا أنس بن مالك فقتل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه فبهت شقها الأيمن مزال صلى الله عليه وسلم يزاني لك دوشي سيطانه سيدي سيدي سيدي fa da fanna alaihi na ubu yace sai muka shiga muna zuwa gobiya mu ga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hadarat as-salat sai lokacin sallah yayi fa salla bina qa'idan a lokacin manzon Allah ba zai iya tashi ya tsaya ya sallah ba kuma shine liman sai yana zaune aka tada ikama sai manzon Allah ya kabbara yana sallah zaune fa sallaina wara'ahu qu'udan sai mu ma muka zauna muna sallah muka tunda liman na zaune an ce kar a saba ma liman to mu ma sai mu zauna ke نعم. فلما قضى الصلاة لما جاء الله إلى الصلاة قال إنما إلى الإمام ليسمى به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائلا فصلوا قعودا أجمعون صلى الله عليه وسلم إنما هذا حصر جعل الإمام ليسمى به Eh. ai an sa liman ne an gabatar da liman ne don ai koyi da shi saboda haka yi kabbara ku yi kabbara ni ruku'i ku yi ni ya dago yake kamar Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamd ni ya sujada ku sujada ni ya sallah zaune su ma ku yi sallah zaune sallallahu alaihi wasallam yana da larura ba zai iya sallah tsaye ba na mu lafiya su kalau farkon al'amarin haka yake amma karshen al'amarin manzo Allah ya ce to wannan hukunci yace in liman zai sallah yana da larura zai sallah a zaune ma mu lafiya ku kalau sai ku tashi ku tsaya za mu ga yadda al'amarin ya kasance insha Allah to sai malamai suka ce Me ne yasa Allah ya yake jarraban annabawa ko manzannai da rashin lafiya da jin ciwo sai suka ce eh saboda karamomin da Allah ya ba manzannai kada a zaci ce wani abu da su sa Allah ke sa samu ciwo ya fadi ya ji ciwo rai ya ɓace saboda ya zama da'iman bawa ne Allah ba su da shakka game da Allah mai in ma kamar Allah ya ba su mu'ujizoji Allah ba su mu'ujizoji abin da ya tallake hankali sannan kuma zama ba rashin lafiya ba ɓacin rai ba menene ba menene ba menene sai ka ce ɗan ya zo yana wasa da hankalin mutum mun gane ko shi yasa sai Allah ya jarabe su da rashin lafiya Allah ya jarabe su da bacin rai Allah ya jarabe su da wani abu da zai nuna cewa Allah shi kadai ne abin bautawa wa kullu man fi wallah fa laysa bi duk wanda ba Allah bane ba za a bauta masa sai dai a masa biyayya yadda Allah ke yi biyayya Allah shi sarki da manzonsa za ka yi biyayya mutlaqan bila kai amma duk wani wanda za ka yi masa biyayya sai yadda shari'a ta kayyade maka ka so Allah da manzansa duk yadda ake so ba kai amma duk wani mahaluki da za ka so shi akwai yadda shari'a ta ki ta kimanta maka ta ce ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi in ka saba maka ka rasa mun gane ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وهو ولا السند قال وحدثنا محمد بن يمه قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرد فجه فصلى لنا قائدا ثم ذكرنا هو قال حدثنا حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم a nan yace sure ma'ana ya an ya ya zamo daga mauki ya ji an farasin wajhu ya shaqqu al-ayman wa nahu hadithihima wa zada fa idza salla qa'iman fa sallu qiyama a wannan sai idza salla wa zai ta in ya salla a zaman ku zauna ya salla a kai ku tsaya قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن انس عن الزهري عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فقرئ عنه فشهد شقه الايمن بانه الحديث وفيه اذا صلى قائما فصلى قياما قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهراني قال اخبرني انس ان النبي صلى الله عليه وسلم فقد من فرسه فجهد فجهد شقه الايمن وساق الحديث وليس فيه زياده زياد ومالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أن تربون عائشة الله كان في اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يغلبونه منذ الله يا رسول الله فيها كيف حدثت اشباع في مسجد في تزوجه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما الله يصلى الزوجين fasallu bi salatihi qiyama sai duk suka tsaya suka yi sallah fa ashara ilayhi sai manzo Allah ya musu nuni alayhi bi ka jala su sai suka zauna da manzo Allah ya zauna ba zai tsaya ba ma mu sai suka tsaya sai manzo Allah ya nuna shara ku zauna ku zauna sai suka zauna falan man sarafa da idan da sallah ya yi kana sai sai inna ma jidil ai an saliman ne don koyi da shi an gabatar da shi ne don ai koyi da shi فإن فإذا رفع فارفعوا إن ركوعي ركوعي وإذا رفع فارفعوا إن يتقوا يتقوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا إن يصلى زوني إما إما في صلى زوني صلى سايسي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد وحول سند قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن نمير وحول السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا جميعا عن هشام بن هذا الاسناد نحوه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس وحول السند قال وحدثنا محمد بن مرهن قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه sai muka yi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ya samu larura ba zai tashi tsaya ba sai muka yi sallah bayan sa wa huwa manzo Allah na zaune wa Abu Bakr yusmi'u an-nas takbirahu Abu Bakr kuma na mutane kabbaran Allah sallallahu وابو بكر يطلق الناس تكبيره اما كما لا دين مثالي كبر ما الله كن لازم فالتفت الينا فرانا قيام لان الله يجي سيدنا هنا سيدي فاشار الينا فقعدنا سيدي في زونا في زونا فصلينا بصلاته قعودا سيدنا زونا بما مقدم من الله الله عليه وتعالى فلما سلم بيدك الله قال ان كنتم انفا لتفعلون الى farisa da hun yake ai saura ta an da ku yin aikin farisawa da rumawa ya kuma nuna alamun yanki suna tsaya maka gabanin su sarakunan sarakuna na da wani tsaya ya hmm? lahar kuma ne sanatar alwaki karfe haka sai ita rumawa da ɗin masu su ko tsara malaman shagabannin وصلى قائما وصلوا قياما من صلى أي وصلى وصلى أي وإن وإن قائدا فصلوا قعودا إن كان يصلى وما تصلون يصلى فاحتل ايه؟ ايه؟ ان ايه؟ ايه؟ sai ya yi mai aka ce ka yi koyi da naman a cikin ayyukan da ke bayyane zahirai bai ce na wa fanu ba ce in yi rukuni in yi kabbara in yi dago in yi ne waɗanda duk abubuwa da ke bayyane su ne kake sai da liman a ciki amma da liman niyya ta ci ta sha bamban kai za ka yi farilla shi zai nafila ko zai nafila kai za ka yi farilla ko kai na la'asa kai kana azhar duk ba wannan babu laifi sallah ta yi فاختلف العلماء فيه يجي ما لم يكن تعرفنا إليه أسوان المسألة فقالت طائفة بظاهره وعندما على ما يجب كفدي سكر في ظاهر وانا ومن وممن قال به أحمد بن محمد والأوزاعي رحمه الله تعالى وقال مالك إمام مالك رحمه الله تعالى في روايته أو روايته لا يجوز صلاة القادم على القيام خلف القائد لا قائمة ولا قائدة إمام مالك يقول in limami ba za shi da lafiya da zai iya tsaya mai zauna sai lafiya ta karau yake kai ba ka da wannan larura sai ka tsaya وقال أبو حنيفة والشافعي وجماعة السلف رحمهم الله تعالى لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القائد إلا قائما yake bai halarta ba kai ma mu kana da lafiya za ka yi sallah za ka ji bayan za ka yi koyi da limamin da ba shi da lafiya zai yi sallah zai yi sallah a zaune aka ce kai sai kai a tsaye wa hajju suka kafa hujja da annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sun kafa hujja da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salla fi marad wafatihi ba'da hadha qa'idan وابو بكر رضي الله عنه ومناف قلبه قياما اسم ولنا ابو وان حديثين كذباتا an tar an samu haka manzo Allah sai ka zauna yake amma lokacin da manzo Allah ba shi da lafiya rashin lafiya na ajali da bai tashi ba manzon Allah yana zaune yana musu sallah Abubakar na tsaye yana sallah ma mu duk suna tsaye suna sallah to wannan hukunci ya shafe wancan hukunci mun gane ko li'anna li'anna al-hadith yanqasimu ila maqdur wa mardud wal maqdur huwa kullu hadith yajib al-amal bihi wa huwa sahih wal hasan ma lam yakun mansukhan wa huwa khamsatu anwa'i al-muhkam مختلف الحديث الناسخ والمنصور الترجيح التوقف المنكم وكل حديث قريبا منه معارضة مثله مصنفان حديث انما الاعمال بالله تبوك ما رايت من يصلي الحلال بينه والحرام بينه مختلف الحديث النوع الثاني مختلف الحديث وكل حديث امكن الجمع بينه وبين معارضه كل حديث امكن الجمع بينه وبين معارضه إذا جاء حديثان متعارفان نبحث أولا هل يمكن الجمع بينهما إذا أمكن الجمع بينهما وهو الذي يجب المسؤول إليه لأن إيمان الدليلين أولى من فهم أهلهما فنؤتي كل حديث معنى يناسبه فنعمل به بهذا المعنى ونؤتي هذا الحديث معنى يناسبه فنعمل به بهذا الحديث بهذا المعنى لأن القاعدة الأصولية أن إيمان الدليلين أولى من فهم أهلهما لأن الحديثين معا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكره أحدهما من بالآخر وإذا لم يمكن الجمع انتقلنا إلى النسل وكيف يمكن النسل النسل إما أن يكون في نفس الحديث كقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزارها آخر الحديث نسخ أولا أو يكون في لفظ الصحابي سمعت عام فتح مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والصحابي الاخر يقول سمعت عام فتح خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والخيبر والخيبر فتح سنه سبع وفتح مكه كان في سنه ثمانيه سنه في سنه ثمانيه او سنه تاسعه فناخذ المتاخر فننصف به المتقدم لم يحسن هذا ولا ذاك ولا هذا ننتقل الى الترفيه لا بد من الترفيه وطرق الترفيه كثيره تصل الى خمسين طريقه منها كثرة الرأس منها قلة الوسائل منها معرفة الرأي الفقهي منها منها منها إلى آخره وإن كان بعض الآراء زعم ان ابا بكر رضي الله عنه كان نحن عبد الرحمن رواه تعالى مستهل رواه لكن الصراحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان باطلا لا ليس في اول من صلى بعثه ابو بكر فيه من مرضى الله في قوي به قلت في اه اه تجد يا مرضى الله نين يرون سيدنا ابو بكر مقوي mun gane ko farawa da rawa ne ya sa aka samu labari saboda manzon Allah ba zai shafi Allah ba sa jin maganar manzon Allah sai aka ce rawa musulman biyar to in ya zama da lawa su ka zai biyar da kai kana kana ko haka mu gaba eh ba sai ayi ba ما هذا الحاجة ما تستقبل kana bin bana aka rawa ta gaba ba ka ci ba ka ganin ki ba ka ci shi ke nan kika kika sallar sallar ka tayi ko ka ga ba duka hajja me ne. ta عندما جميل لا مرة وجميل جاء بما جاء في ذلك يضع بسيطة مثل ما نبقى في ذلك لما تلع قولا عزل مرة وفيك ما ورجع بلما تلع في ذلك فإن كان هذه مرة صلى يلا من الضاقة كنا من الضاقة جميل شكو مضاقة فأتى أوسنسا لا تلك ضاقة ذلك ضاقة ما هذا أي وقع التسلسل ما هو نتيجة الحديث معاذ ba a kai yasa da muhajir ko a sallah wani mutum balarabe shi da zai iya da kuma rana da jiki na suka ta sallah ko shi kaɗai ya sallah ne ala ran mutum ya zai ta karatu ya ta tilawa ba aka za ka faɗa mun da Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuka na fata fulani wani ayi musaka ana cikin sallah ba ma zai na cikin sallah idan ba zai sallah ne sallah ko shi kaɗai ya ta jama'a kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya gaggawa أبن الله أبكي حكيم أنا الجلاد حتى كأنه سواء عليه من يقام بل لو قال يا رب ما يقول هذا وما ما هذا كما هذا وما يا زلمه ذلك امام الله زلمه نعم akwai kusurfin da in an suka zaka da su zargi ne amma an suka sanin ga Allah da su yabo ne kamar al'ummi annabiyyan ummiyan duk wanda aka suka da suka da amma manzo Allah ya dole aka ce yana yawan asuwa har ma saboda yawan asuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce da wanda ke bi wanda da wanda ya ji da wanda bai ji ma duk da wanda ya amma da Allah baya gaggawa a cewa yake a je a kirawo shi ai magana za ta kare ku abinda kuka faɗa ke ne za a yi magana mutum daya za a yi abinda faɗa ke ne mutum kai shi ma da yana kudurin ka na rabu ku sai aka je aka kirawo shi an kawo shi sai aka kirawo shi hannu da yana da Allah sallallahu alaihi wa sallam me ya faru ma ya aka sallallahu alaihi wasallam ko ya manzo Allah tabaraka wa wallahi ba ni fata ki ta ne ba ka za ta ba ne ma'az yana zuwa masallacin sa ya sallar isha a lokacin yana masallacin in goma ne ya jira mu kuma ma'aikata ne wannan ne burna ya ji da kai wannan yayi kaza yayi da haka magana har muna yi da muna Allah Allah ya yi sallar isha ne dole ki mu samu ko mu kuma mu da mu kwanta mu barci sai jira masallacin da ya sallar isha bayan ta sa'an ya tashi daga masallacin da ya har kun zai da nisa da ma'amman ya tashi ya sallah masallacin da ya yi faranci ya har har har har ya har da kafa kuma yana jiran shi sallah kuma ya ba kuma mai mako ya kuma har har sai kama alif la min ali imran ko ya ta hala da ba bayan na ga bayan na tura na gaba sai ta da shi ne na sai ne na suka sallah ta sai ne sai a duk ne bacci na ne ne da fina ba ba ne sama da Allah ya ne ba ya kusa da Allah ke kusa kusa da ta sallah sallah da ba ka ana shi dan da Allah ya ne shi ma ne afasarin an ya da kina ga ka mu mutane kuma a kan kina cikin addini ko mu gurgurdan imani gurgurdan da za su iya أولا أنت بيستبدل اسم ربك أولا أنت بذلك لما يسمى الجبال يدعنا بسرعة كبار يدعنا بسرعة كبار يدعنا بسرعة كبار إذا صلى أحدكم بالناس لما manzo Allah ya maka fada ya shi wanda shi ne maka sannan sai manzo Allah ya kawo kanki إذا صلى أحدكم الجماعة فليذكر فإن فيها الضعيف والمريض وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم بنفسه فليصلى ما شاء. الإسلام فيها ضعيف ولا أكبر. وصلى الفتاة وصلى مريض المنير ya saka ta sallah manzo Allah ke duka shiga sallah da niyyar na tsaka yana ji a sahun mata ƴaƴan su na kuka yana kuma wanda zuciyar masu ke ta allaka da tsaka yana saka ta sallah sallallahu alaihi wasallam sai mun kuma Allah ya kawo ka'ida idan za ka yi sallah

فإن الجنة ضعيفة والمريضة وهكذا ولا تكون في هذه ولا فار صلى في سنة القضاء ولا فار صلى في سنة القضاء في سنة الفرج إن كنت صلى تكون جرى من الصلاة كيف تجرى تتعلم وصار ربنا إلى الحق ويأخذ وكان ربنا هذا لا تسمى إذا ما بكيت سورة القضاء والسلسة كما سنة القضاء سنة خارة مثل ما تذكرها kana an ma ya tasa ado an ma da azmi sai ku da tafiya to sai inda za ka mutu tsaya amma ko ka ga kun ka ga kun sabban ma da ban ala ba da ma da ran ka ya na ya ba ba ba da ya ta wa ka ga kun da mun da ya ji wa ya ba ba da ya ta Allah mun kana kai aya uku wani suna Allah Allah ta yi kai da tafiya ka ce ban san inda za ka je ka tsaya ba ba ba ya ne amma in ka kama sura da kowa san adadin adadin tare da suna ake tafiya sun koya daga amma wa maraji'at abin har ukiya min zaliki wa sama'a ta zunubi wa sama'a da wasara tabbata isma rabbika al'ala hal ata wa sajira ma da kusuhu wa shan wa malayya wa marji'a alam nasara haka haka ne ka je ka dangana sai ka dawo ba kamar ka da zama hannun ba ka sanar da yin hakuri sai ka kana tafiya da sun sarki ka fara daga Allah ya sa aluna gobe kai da wannan sati idan na raka a takar kai kaza raka a takar kai kaza magarba ke nan isha kai kaza marana kuma kai har ka na sarki ko ka zo ka fara da mutum da gina kafani ko ka hada har kai ka saboda abin da zai yi da jarawa kuma ka bi sallah kai sa'an nan kuma ta kima ma ka da ka ke farawa daga daga amma ka fara ne ka fara ka fara sallah ne da rawa ya ala kulli shay'in qadir ayatu 30 al-azhar ayatu 30 30 30 فعلا تجد قرار القرآن aka ce in aka ɗauka ta ko kuma ya kusallata mata hajja za ta ce ga kusa to amma kaga Allah da hikima aka samu hujjar da ta sa ake samun ladan za a jira ne nan shi sa sai a bar ladan ne da haka bayan na haka ta kira da suka zuke an yi ladanci to sai aka karbi da su suka wajen ne nan aka ba ladan ma'anar sun yi da za a ji ba ladan na da hujja ya za a ji ba haka ba ya ba لكن لك رضي الله عنه هذا بعد هذا بعد الصلاة بعد الصلاة وقال في رواياتها لقد جمع ابن ابي حمى باسرائيل على عائشة رضي الله عنها قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دخل هذا فقال لك ان يصار ابا بكر فماذا حديث ابو بكر أنا أقول الله تعالى لما رأيت الدعوة والمسلم da hana yana mutane sallah a gaba amma da kuma ta halatta bi amma da kuma ta rasul nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na zaune a bara da sai yana cewa Allah sallallahu alaihi wasallam wa hatta jannatu bi sahaba amma da kuma mutane suna tsaya sallah amma da kuma la amma qala hada ma da kuma da kuma da amma fa barkaha ai an gabatar da wannan ne don ai sallah sana'ana inda shafi'i wa qala hada fil afkar al-zahira a cikin ayyuka da suke zahirai bayyanannu kabbara wa kuma kibira tsara amma ka fi mata wato kila kai ne ka kai ku da karga shi ba wa yake ka riga shi wato kila kai ne ka kai ne wato kila kai da ma'ana wannan abin da aka haka ba ba ko ne wannan ka ne da kana tambaya ba ba ka nafsi wa

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ما لا صلاة جهاز إلا المكتوبة ما هو تسلى تاني أعطيك رمنا أجهر تلك المكتوبة تسلم على ميت قصير إن كذو بغدتي بقى أظن على قبول كان أعطيه كان أجهر مصلى في أن تدع إطلاعك أن قصير تسلى بنيا أظهر تلك ثالث كان تلك الكوالعك أن تسلى sai ka shiga da nuna nafila in aka yi kubar da sallah ka tashi ka azhar ka kawo na asar wani ka kun ta kura maka sun ta yi azhar ke bi halar sun ka tsara da waya wa duka sarka in ka ga masallacin shine wannan bai ka kama sai ka ga ga ka je can bayan firamare kai sallar ta azhar da ya gaggawa ka zo ka samu ko raka'a da ya kwanta inda ka tarar ka samu sallar la'asar kika kawo sallar yana cin kirki da a cikin salata da zikiri da su kana uku ko suna tattauna wannan karshe aka ce zance mafi inganci shine sai ka shiga da niyyar azhar da nan na la'asar yana sallamewa sai ka zaka gawa asar sallar ka tayi sallar da yayi Allah ya kaba ذكر مالك هذا عن ابن رضي الله عنهما وقال قراها لا يجوز ذلك وقال هذا الهدف من يصمد على الافعال والرواتب ويسمع له يستطيع اي انت اي قول شيء اي قدمان ورغب الله رجل عنه وما في بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فراغ اصحابه ببغض نفل صلاة الخوف من رسول الله كل هذا وانما لم يدعو الا فقد ولدت اي تكتونات لا تبوس البخاري لا تبوس الترمذي من دار الخوف abinda ake so kai kada kai so da liman ayyuka na zahirai amma ayyuka da suke wani ba zan dai bane dalil kamar yin tabbara wata kila mun ba su da zafin harshe subhanallahi wa bihamdihi da tun ya faɗi da ya muka kafa ta kai ne ki ba ka riga da haka bane to abin da ake nufi shi ayyukan da kake gani za ka yi koyi da shi bai hana cewa wai ina ne da wannan ka'ida ita ce malamu ko in malamu da suka suka dauka cewa sharadin jabara ne da rawa da hadu sallar ta dace kamar ko da kuma ya dace malamu wasu malamu ta ce ba sharadin bane cikin ingancin koyi da mu saboda ba ko wani lokaci ne sallar ke da alaka da sallar limin ba sai dai kuna kuma da mara da su samu ladan jama'a ba ma ka kuna kuna sallah ba ya raka abin ko uku ya alwala ka tsawon mare sai sallah ku salala ce sallah ku salala ce ba ina bin liman sallah idan da aka yi da sallah aka sallah mu sallah sai ya tuna a cikin kuka su akwai majalisa ko ko a'a musalma ya musalci a cikin mahauka ba ya yi sallah da mutane wannan ya je kasuwa wannan ya je koyo wannan ya je kuma ma'ana zai sake sallarsa wani ba ba a fitari ya aka yi sallah da ba sai na sallah ma mun koyi dalili wata ya sai da Umar ya tsaya sallah asuba ya mutu wannan suna tafiya ko duka liman kada irin da sallah wannan ya ya kama kwanin kasuwa wannan dama ana sallar ni sallah asuba wannan za su kasuwa wannan za su nuna wannan za su nuna ya idan da sallah ko dan a ya har ji da liman ba ba sai aika da kowa ya sai sallah ba sallah ta yi sai shi ne kuma ya sai Yeah. ai na san annabi sallallahu alaihi wasallam ko zuciya da ba ta ba su bane a hankali tana bi ya Qur'ani ko ba a hankali tana bi da ake ta zuciya da bi ya ce kana ba ne ko zuciya a hankali tana da a hankali dan ana bukatar zaman lafiya kuma zaman lafiya ba kuma wasu kuma ne kuma ne ba ruba mata ina zuwa

قال حدثنا طلحه بن سعيد قال حدثنا محمد لا انيق الهزامي عن ابي طالب عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن الله تعالى لا اهتم به فلا تهتموا عليه فاذا كبر تقدموا، وإذا بارك فارتعوا وإذا قال فرأى الله لمن حمده فقال اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا معنى الله جالسا فصلى ركعه فاسجد الله قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا محمد عن حمام بن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا ان الله عز وجل بكت babin da ake an hana mutum ya riga liman sabbara ko wani abu na sallah ko da kai ne karki ko gwamna ko shugaban kasa sai ka ɗauko su da wajen aiki ka sai kawai ne ma na sallah ne ana ofis yana masu da ba tare da ne ana cikin masallaci su kuma su ne sarki da ke kabbara ba sai ya yi kabbara gwamna da ke kabbara ba sai ya kabbara shugaban kasa da ke kabbara ba sai ya yi kabbara ba haka bane wala haka sun ba ta ba saboda hayar ta kada kuma ta ta ta ta ta dukkan da aka ce Allah da shugaba wallahi tallahi ba abin isa bane wai kace bar a sada miki bar a miki kaza kaza kaza matsalolin da suke gudana ma malam da ya za a yi da shugaban kasar zai kawo jira a kano da halin da mutane da ciki ba mu da hadis ko ya ya san alkin da harin da muke karanta bukari mun bayani cikakken bayani muka karanta zama da masu sharhi suka mu za Allah sallallahu da zama da gaba maka ya gaba maka ya shiga maka akwai kafin sai da Ali da al wannan sai na kafi ko in na rani ya ba ka zuwa na duka da kuke ce ya shiga alfarma alfarma ta na za mu je masa ya shiga makka sai aka ce sai aka ce dan ali shi ne mutum yana cikin shiga musulunci a yara ko sai umma ali ta kyale ɗan ya ɗauko da kafin wannan ana baya ji ba a yadda ya dauko ta ba za ta rara ba ba ta zama sai ne ya ta fara ka ba kuma ne ya ta sai an kashe duk dan da yake aka kashe shi ta fara mana ya ya ya kyau yana yake da mu bane za a zaki ce sai ta tashi ta rana dan wani mana da kuma Allah sallallahu alaihi wasallam da ta hanu da Allah sallallahu alaihi wasallam da alin kan kanka na ta fara ta halamu ke masa yace a a suna kace ma'ana sai ya ma'ana sai ya ce ta a yana za ka sai kan a jarna man a kan tsara kuma bani kasa ba a cikin muhalli wanda ke ma alfarma ai masa alfarma da haka bane a nan da sai kuma nan hadisi malamai malamai bayani ne bayani ne bayani ne bayani yake san daga shugaban musulunci gaban sarki ko garwa har na kuma da musulmai yake wannan kafirin na lamun ke mishi yake wanda ta baki ya kafa kan musulunci da ai bayani haka ba kuma tattauna wannan ba da ma da wani ba a ranka duk abin da ba shi da amfani kada ka yi fushi kake za ka yi bukatar da yake biya aka tafiye da shugaban musulmi har ma sun ga musulmi ya ce wani na lamun ke maza har da muka misali nace ko da abokan karatu ta ce ko da suka san shugaban kasa da rikon da sarki da gwamna da ma inda ma ya ce har musulmi ne daga ya ce wani ka fi ba da na lamun ke maza aka ce duk musulmi da ya tashi ya far musu da a yafe shi aka ce duk musulmi da ya tashi ya far masa ya kai da shar'an musulmi ba mu da wani ba ba ka ba nan sai an da mun an gama wannan matsala ta gama an gama na ga shi da kasa su zai ga a cikin alfara wanda yake kaza kaji da ne dan kana son karfi ka farki kan ne zai kamar da kai ba kana son shugaban ka da ne zai kamar da an shirki kana son ku da hakan zai kamar da kan mutum kana son ku da ban zai kamar da an shirki sai ka yi da kana son sai ma kamar da kana son lafiya ba abin da kuma kana son ba ka kai ba abin da kuma ka suka mutu ba ba ka suka mutu wannan matsala ce hukunci ne wanda ba su da alaka da ka suka masa kuriya ko ka suka masa kuriya abin da ake so kano su zauna lafiya da zuwa ya kama ta ɗauki shugabancin Najeriya ba su tsaya ما احتاج الهبل لأبها التجربة لكثرة الرضا هذا كبار الحديث أنا كبار الكلام أي قبل سرعة مصطفى أكبر الرجاء ذكر لما إن ذات ذات يوم لا كان رأي السرعة لما رأي السرعة لا تأتي تكلا لا تأتي بالغيبة بالغيبة بتقول هذه هذه المسلمة إيه أكبر بعد يرجع لا أي إسلام في جبل في سكاي أكون وجعلنا من أكل ما من عقد وعن ما اكل أكون ذا أي ثم ما اكل سوى إن أي الله ما اكل ذا ka sake dawowa da kuke alkubla ta illa da kasuwanci ta ta a musulunci sa'annan kuma duk sa'an da ka samu dama kada ka sake damun kai aiki da kan zuciya duk matsala ta mutum tana da dama a ciki sai da ba ka sani ba kada ka kuma yanzu misali wata matsala ta samu kwakwato wata mata aka mata ta ce ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza alkali na shaka za a yanke mata hukunci a mata ta mutu na wata kun ba da ta taso daga Amerika in ka zama malami na hannun kuma karanta ba wai za ka zama jahili ne kana ko kuma ana kana cikin shi na mun fito wanka duk duniya kan ne tafiya wata kungiya ta ta ta taso daga Amerika ta hana hana a kasu wannan mata da a ce an yi tuni har wannan kungiyar ta zama hana a kasu wannan mata duk da muke da kuma zama lalata ko kaddara da amfani kawai kuma ba za a gaba da kowa ta wannan kungiya tare da cewa akwai dama da za a bata ta haka sun da ba da aka zama cewa sai ta ke kawai لا تعيشها يومين بعد كده تبقى كده على بعد كده an zarta maka da haka ko an fara duka ma shi har ko haka ne sai na kuma su sai aka ga an aka shiro har wanda mai kuma da ka fara da Allah ka tsare su ka za su zo ka hana duk wannan girma da zaka kuma ne sannan ma da dama a cikin shari'a da hannun to shari'a ce ta kare ba haka mai ta kare ما حتى على الجامعة بتجول كانت الناس ذات ذات كل كلام كان في قبل المسابقة شعب المسلم ليس في أبيت مرات يكون عراقية من يسأل ذات في شعب المسلم التحريرات يقال تسمعي شرق أسابات أكل كم رضاما تبكى برضوان الميت ولا بايت تجنيه يقول والله جدا ليس لك السباة تبكي kuma farki na da haƙƙi haka a kan wannan na haƙƙi haka a kan ku majalisa hijjan masu mai aka ce kwana inda mai ya ba da izini

saka ta ce ba wanda kake kuma ka mutunci tun da ka cikin ba san sarki ko kuma ko shugaban kan mai zamani ne ko ba an yi ai fara na ta ba ji da ba gaje da ba ce mutum da ba ka za ka lakala ma ba ce ne a tsari ne a jaje ana tsoron shugaban sai da sarki sai da aka faɗa muku cewa ko shari'a ba ta ba ku dama ko naka ce zargabi ya zo ba ko sarki ne ko ba ko zama yanzu mutum yana da ƴanci hana su yi maka ce haka shirka ta hana haka shirka ta hana sa'annan kuma yana cikin yawa su ke ga an daba kiyala ne ana ga gaba su gaban kasa ta ba dan wani ta ba dan jeri abin da ake sun fito ma ta fito shi an zari ba ku kara yana sa su daga gaban ake a saka ta ke dan mutanen kana ta ba da kana ta ana yi ba da abin da ake tsara a saka ta da wani da ya haɗu ya lafiya dole sai dan jeri gaban ba ka ta amfani da mai ba ya ce a cikin mutanen kana sun da gudan a su aka kai kaɗan ya ka samu dama ba ta ce ya rike kada ka fito zuciya ba duk abin da za ka yi ba shi da amfani da zai yi kuma da sauki ba مثلا da musulmi a hankali musulmi kuma yana da hankali yana da kaifin hankali yana da zurfin tunani wannan abin ne amfani ne kuma ba zai masa amfani ba kawai shi ke ni wannan da kaga bani ai wata ran kalli ne ga kawo farko ya gidan wata ran da kuma sai na fara da ina da ran da ba ba ran ne kuma da gidan sai da mutum ba kuma mutum ki a a ce gura da ku na lafiya ba ran ne kuma kana sai kana kallon shi za ka shiga musu a a abin da yake gura kana aiki da sarƙa ka san a kana da a da shi ke nan kowa yanzu nan sai kuma lafiya me ya amfani da zaka kana jefi jefi za ka ga wanda kake son ka baka sai ka fara yin duk wani wasu ne da biyu Allah zai kare karamar ka ta aiki wannan ba wa'an su cikin ya amara wanda ba sa son sa za su iya biya taro su ne da su su tara kuna a kawai waɗanda ba sa son su za su suna mara da da ba a cikin تساعد الناس من بين المريض تساعد كتنا دقة في الأطراف وقد يكون الصالحات كما أفضل هذا نوجد من الناس وهو واحد من الجميع كيف المسؤول كما عيش بالشرعة لأن هذا الجملة هي جميع هذا الحلقة دي نحن أدلة أنصارين من الأمر أربعة زوال دي أدلة بقى كده أنصارين كده كتبت تمام سوافات يا سفر سكر نار ما تلاحظ والله بالله في لك كيف تلك هو بديه ba abin da zai yana da kai ba bai Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam ya da wanda ko da ma ba da hadisi an san kake da da hadisi an san kake da da hadisi an san kowa nan ba ki ko kace maka naka yadda ya maka abin da shari'a take ta ba ka kike karama amma yake wala in sabarku wala in sabarku ya ba ka ina ba na haka an da ka yi karama amma kuma ka ce maka da za ka iya yin hakuri da ya maka an taɓa samun littafin masu gaba ba da hakura an taɓa samun littafin gaba da hakura an taɓa ba a taɓa da ba annabi ibrahim alwajin ibtala ibrahim rabbu ala kalimati fa atanta anna qala inni ja'iluka lirasi qala wa min ja'a qala la yamalu ala al-ibrahim ba ka bane za ka Allah ya jarrabe ba yadda za ka ce Allah ya jarrabe ka kuma ba ka samu ɗaukaka ba sai ka yi hakuri ya ka manzo Allah ya ce inna nasra ma'a sabri wa qamarna ma'a al-usri nasra a kwatanta a gani sai ka ta ga da wannan ba da ma ta da ne ta annabi kada a ji mun kuma ba zai ta ya ga ayi mara da ta kare a a su mutanen kan ne da kan suka gare saboda Qur'an ta halal kamar yadda aka yi sanna ba ai takasi har kun ya zama da Amurka ta hana aina sai na ku dukkan mu da mu da amfani to sai ba har ba ne in ta kama a kan da rai da ta da ga ku bar aba ta dana ana ba ta mata ko da a karatu ake ba ta na ba ka ga da ta ta kaza kaza ne kaza kaza dan Allah a fara ana ta kana ta la a duk da kai da kuma da ba شارقة شارقة المتحرك فإذا قيل إلا عجزت عن الوظائف لهم لك من كان صديقا لا رسول الله نبي سنة كان جنبرا دانا ما مدى سواء ألا دلنا ما لم يستطيع جنبا ما بيت فسد كنت في رأي كذا ما لم يتقاء بها فقال لسوء ذلك الحج كان أنفار السيارة مثل الحج يتقاء كذلك sai a ci gaba da haka ta ala ce ku zo ma ne kuma yake ne da suka ya manzo Allah dan ka jinna ta ta ta ba kuma Allah ce ni ya hana ku tsare kuka kuma ya ni sallallahu alaihi wasallam yake ko ta ku san ki kira ku da ya ne ko ta ra ɗan ka ne amma ne ta mai kan ke da ba ya ma da ku kama ne bai ba sannan ka'ida kuma take ka karkata ba afwa ma fi ka tsaya kan rashin tafiya ita mutum da ba abu ba sai ku kuma kama shi ya fi tsanani da mutum ya ba ku kuma ku kake kai da ne mu shaka kai da ne mu shaka kana da dama da'in duk sa'an da ka samu dama ka sallata mahasimul islam sai ka ga ta haka bi da addinin musulunci ana cikin fushi ana ba a yanzu da kanga sai a cikin kenan yace ai addinin musulunci na da wannan dama da za mu san da shi na ga ai yace ai addinin ta musulunci ta hana duk sa'an da ke kuma wani daya ko da ma ku da ne ita ya la mutum wannan kafiri ko arni haramu na wannan tauhid ko na daban ne kisan kuma ga da sayyidina ali mutum ya musulun da ne yana kan kafirci ko ta rana kuma ce ta ta haramu ce haka yana da shi da shi da